1433 daidai da biyar ga watan jun shekara ta 2012 wannan kasar da kake kallo da saurare ya kai dan uwa wanda kake saurare wasu muhimman bayanai ne zan karanto mana daga shimfiɗar littafin sahihu tubbin nabawi fi zau'il ma'arif at-tabbiyya wal littafin a tubbin nabawi littafi ne wanda asalin shi wani fasli ne wanda al'imamu ibn qayyim ya rubuta a ɗaya daga cikin littattafan musulunci mafi inganci dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam mai suna littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da yake yana faɗin ɗabi'u ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda rayuwar annabi take kam da kuma jimillarta da tafsilinta sai ya zo hanyoyin da manzan Allah yake bi ke wa kanshi magunguna idan larura ta same shi da hanyoyin da yake ainihin yi wa wasu magunguna da kuma fatoyi da yake ba su dangane da magunguna wannan malami yana ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na duniya a wancan zamani da fikihu da kuma ainihin tauhidi haka a wannan zamanin sai aka samu irin shi wani babban malami na fikihu da tauhidi da kuma ainihin sunna mai suna ainihin a sheikh salim ibn eid ibn muhammad alhilali allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alheri sai ya ɗauki littafin abdullun nabawi sai ya yi ta haƙiƙin shi da kuma tantance nasoshin shi sai ya sanya mishi sahihu tubbin nabawi wato littafin tubbin nabawi da ka sani to an ware abubuwa da suke ingantattu daga abubuwan da suke ba su ainihin inganta a ciki ya yi wata shimfiɗa da sharar fage wadda ainihin take ɗauke da bayanai dangane da ainihin ilimi na magunguna a cikin addinin musulunci na karanta wannan ainihin mukaddima tana cikin jeron giyar shimfiɗa da newa karatun littafin abdubu na bauɗin zan kuma sake ainihin karantawa insha Allahu ta'ala a wannan ainihin zaman da zamu amma muna son malamin nan da kan ja mana baƙin muna tafsiri ya buɗe mana da karatun alkur'ani kamar yadda yana cikin sunna ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka taru domin yin wa'azi ko na makamancin haka sukan fara da karanta wasu ayoyi na alkur'ani mai girma kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya ruwaito ainihin a cikin littafin shi kitabul jami' Allah madaukakin sarki ya taimaka makalan karanto mana a takaice insha Allah ta'ala Allah ya taimaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء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 to mata kallo ne ta bangare guda biyu al'ula bangaren farko nazaratul islami ilal insan musulunci ya fara duban mutum a matsayin shi na ɗaya daga cikin halittun Allah fal insanu ja'alahu Allah khalifatan fil ardi Allah madaukakin sarki ya sanya mutum ya zama wani wakilin Allah a bayan ƙasa wa iz qala rabbuka lil mala'ika inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce ka tuno musu wani tarihi a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ainihin mala'iku zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa abinda wannan yake nufi ne wanda ainihin zai zauna ya kula da dokokin Allah maɗaukakin sarki ‘ya'yan shi da jikoki da tattaɓa kunne su gaje shi a matsayin wannan aiki na ainihin khilafa. bayan da mala wannan aya sai ce wa lidhalika karramahu Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Allah madaukakin sarki ya karrama mutum Allah ya ce wa laqad karramna bani adama wa ja'alnahum fil barri wal bahr hakika mun girmama dan adam mun ɗauke su a tudu da kuma cikin tekuna wa razaqnahum min at-tayyibat sannan mun arzurta su daga cikin abubuwan ci waɗanda suke masu daɗi da tsarki da abubuwan sawa waɗanda suke masu daɗi da tsarki wa faddalnahum ala kafirin mimman khalaqna tafdila kuma mun fifita ɗan adam a bisa halittunmu waɗanda suke masu ainihin yawa bayan da mala ya kawo wannan aya ta bakwai ko ta saba'in a cikin suratul isra sai ce wa sakhara lahu ma fil ardi ya'murha Allah madaukakin sarki ya hore wa mutum duk abin da ke doran kasa domin ya raya waɗannan abubuwa kama kana ta'ala kamar yadda Allah ya ce wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abin duk da ke duniya baki daya wanda ke bayan kasa. wa qawlihi sannan kuma malam ya sake kawo wata magana ta Allah da Allah yake cewa alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fil ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nas man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir Allah ya ce ba kwa gani ne yadda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe muku duk halittun da ke sammai da waɗanda suke ƙasa sannan ya wadata ku da ni'imomin shi a wadace ni'imomin da suke na zahiri da waɗanda suke a ɓoye sai dai kuma daga cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya game da al'amarin Allah ba tare da ilimi ba ba kuma wata shiriya ba wala kitabin munir ba kuma wani littafi mai haske na annabawa ba wa sannan kuma malam ya sake kawo maganar Allah da Allah yake cewa Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi Allah shine ya sauƙaƙe muku teku domin ku ɗora jiragen ruwa manya-manya ku ainihin wato gudanar da manya-manyan jiragen ruwan amma da umarnin Allah walitabtahu min fadlihi sannan kuma ku nema daga cikin falalar Allah madaukakin sarki wala allakum tashkuruna Allah ya muku haka ne don ku gode mishi wasu sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil minhu halittun da ke sammai da ƙasa gabaɗaya Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe su gare ku duk wannan bawa ce daga gare shi inna fi zalika la'ayatin waɗannan ayoyi ne da ya kamata a lura da su liqaumin yatafakkaruna ga mutanen da suke da tunani bayan da malam ya sharaffage fage da waɗannan ainihin ayoyi waɗanda a gurguje na karanta su na fassara su sai ce fa hadhihi al'uzma li bani adam ahatahu Allah subhanahu bi siyahin mani'in من الضمانات والحرمات لمنع العدوان عليه إلا بحق الله wannan irin daraja madaukakiya da Allah maɗaukakin sarki ya ba da ita ta kewaye ainihin wato ɗan adam waɗanda suna daga cikin darajoji da kariya waɗanda ɗan adam ya samu ma'ana babu wani wanda zai iya taɓa ɗan adam ta hanyar ya kashe shi ko ya zubar da jinin shi in ba da ainihin wato haƙƙi na allah maɗaukakin sarki ba wa ta lauduwa ala al-insan sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya mayar da ta'addanci ga dan adam ta hanyar kashe dan adam ko zubar da jinin shi wani mummunan aiki ne fa faja'alatil udwan alaihi i'tida ala al-bashariyya jami'an Allah Maɗaukakin sarki ya mayar da hukuncin ta'addanci ga rayuwar ɗan adam matsayin ta'addanci ne ga dukkanin 'ya'yan adam gaba daya Allah Maɗaukakin sarki ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il saboda muhimmancin da ran dan adam yake da shi su kuma kabilar bani isra'ila sun fi kowa rashin ɗaukar jinin ɗan adam da daraja to sai muka wajabta ya zama doka ga su ainihin bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin wanda duk ya kashe wani rai ba dan wannan rai ta yi wani kisan kai ba aw fasadin fil ardi ba kuma tare da cewa wannan rai ya yada wata barna a bayan ƙasa ba ka annama qatala nasa jami'a to wanda duk ya kashe wannan rai kwaya ɗaya kamar ya kashe jama'a ne baki ɗayansu wa man ahyaha wanda duk ya bar rai kwaya ɗaya ya rayu faka annama nasa jami'a kamar ya bar dukkanin 'yan adam ne su rayu وهذه الضمانات عبر عنها أهل ilmi بالضروريات khams waɗannan ƙa'idoji waɗanda suka kewaye ɗan adam malamai ainihin in sun tashi suna kiransu abbaruriyatul khams waɗannan abbaruriyatul khams wato wasu abubuwa ne waɗanda yake na larura game da dukkanin ɗan adam a saman mishi da su وقد اتفق الأمة على أن الشريعة وضعت للمحافظة عليها ما لم يسكت اتشرع المسلمين أصلي تازوني دنتكيا ودنا الفرمومي بدابير قال الإمام الشاطبي رحمه الله الإمام الشاطبي الله مدعوك كنسر كيجي أنشيتي فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس al'ummar musulmi ya ce kai hadda sauran addinai ma ba musulunci kaɗai ba sun haɗu a kan cewa ita shari'ar allah da yake aiko annabawa da ita to ta zo ne don ta kiyaye ainihin waɗannan haƙoƙi guda biyar wahiyar din na farkon farkonsu shine addini wan nafs da rai wan nasal da kuma ainihin zurriya ta ɗan adam walmal da dukiya wal'akal da kuma hankali mana Allah ya aiko annabawa ne da shari'a domin shari'ar ai amfani da ita wajen wanzar da addini da wanzar da rayukan ɗan adam da kuma wanzar da irin ɗan adam ma'ana karka haifar da wani bala'i wanda zai hallaka ya ƙarar da jinsi na ɗan adam gaba ɗaya sannan dukiya shari'ar musulunci na daga cikin maslahohinta ta zo ne don ta kula da dukiya ka a barnatar da ita a yi asararta walakal haka nan hankali wa ilmuha inda al'umma ka daruri don haka sanin waɗannan abubuwa guda biyar a wurin ainihin al'umma ta musulunci to abu ne wanda yake matsayin dole wa ilmu tibbi to shi ilimi na likitanci min abrazil wasa'il li himayatin والنسل والعقل nasal من ilimin likitanci da ilimin bada magunguna yana daga cikin mafi ƙarfi na hanyoyin kiyaye rayukan ɗan adam da kuma salsala ta ɗan adam da kuma hankali na ɗan adam wahiya haƙƙul badan don haka kula da lafiyar ɗan adam haƙƙi ne na jiki ala sahibi ga duk wanda yake da jikin kama fahimahu salafu salih radiyallahu anhum kamar yadda malaman farko haka suka fahimta malaman farko sun fahimci cewa wajibi ne kowane mutum ya kula da lafiyar jikin shi wannan wajen cin yana kan shi ne ba yana kan wani ba an abi juhaifa wahab ibn abdullah qala akha nabi sallallahu alaihi wa sallam baina salman wa abu darda wani sahabi mai suna wahab dan abdullah alkunya shi ita ce abu juhaifa ice annabi ya haɗa yan uwantaka tsakanin salmanul farisi da abu darda fazara salman abu darda ana nan wata rana sai salmanu ya kai ziyara gidan dan uwan shi abu darda fara'a ummar darda'i mutabazzila ko mubtazila sai ya ga matar abu darda idin ta yi kaca-kaca ba wanka ba wanki ba tsafta balle ado faƙala sai ce ma sha'anuki me ya same ki mana ya kamata a shigo cikin gida a gama ta gida ta yi wanka ta yi fes ba wai sai za a je biki ba a haka ake zaman gida to aka shigo cikin gida aka ga matar gida kaca-kaca to akwai wani abu da ke faruwa qalat sai ta ce hoka abu darda laisa lahu hajatun fi duniya dan uwanka abu darda ba shi da wata bukata a duniya na daga cikin bangarorin duniya kuma matarka ta aure ta fesa ado ka yi sha'awarta ka biya mata ta biya maka bukata to tun da ya zan ba shi da bukata a duniya gaba daya dan haka babu bukata ita kuma ta kwalliya faja abu darda suna nan a wannan hali sai mai gidan ya shigo abu darda fasana alahu ta'aman sai shi abu barda ya sa aka yi wa ɗan uwan shi kuma bakon shi salmanu abinci fakana lahu sai shi bakon ya ce wa mai gidan wato salmanu ya ce wa abu darda kul to bismillah mu ci an gane wato sai shi mai gidan ya ce wa bakon bismillah ka ci fa inni sa'imun ni ba zan ci ba don azumi nake kala sai bakon ya ce ma ana bi akil ba zan ci ba hatta ta akula har sai ka karya azumin ka kaci fa akala sai karya azumin ya ci falamma kana laylu zahaba abu darda ku da dare sai kuma abu darda ya miƙe zai fara sallolin dare fa qala lahu nam sai salman ya ce kwanta kai bacci fa nama sai kwanta thumma ya yaqumu sai ya sake yunkuri zai miƙe fa qala lahu nam sai salman ya ce kwanta kai bacci falamma kana fi akhir launi. layl da ƙarshen dare ƙala lahu salmanu sai salman ya ce kumil an a yanzu tashi Fa salla ya jami'an gaba ɗayansa suka yi sallar dare Fa ƙala lahu salmanu sai salman ya ce da shi inna li rabbika alaika haqqa gaskiya ne ubangijinka yana da haƙƙi a jikinka a kanka wanda ka rinka mai sallah da azumi amma wali nafsika alaika haqqa jikinka da ranka su ma suna da haƙƙi a kanka ka rinka kwanciya kana hutawa ka rinka bacci kana shakata ka rinka cin abinci jikinka yana tsoro wale ahlika alaika haqqa jikinka iyalanka su ma suna da haƙƙi ‘ya'yanka da matanka fa'aɗe kulla zai haƙƙin haƙƙahu don haka kowane mai haƙƙi a jikinka ka ba shi haƙƙin shi fatan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama fa zakara zalika lahu sai abu darda ya je gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abin da salman ya faɗa mini faƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallama sadaka salman sai manzo Allah ya ce salman ya yi gaskiya wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi a lamba ta 1968 abin da hadisi yake nuna mana shine me sunna ba za ta tabbata sunna ba sai in ta yi daidai da yadda annabi ya fassara ta don haka ko da ka karanta wata aya alkur'ani ka ɗauki wata ma'ana a cikinta sai a dubi irin wannan ma'anar da ka ɗauka da irin wannan fahimtar da irin aikin a wannan babin na azumi haka annabi yake yi a wannan babi na sallar dare haka annabi yake yi da wannan ne nake jan kunnen musamman ɗaliban ahalus sunna su daina ɗauka ayoyin alkur'ani kawai su fassara su ba tare da sun bincika me annabi da sahabban shi suka fassara ba domin ku kiyaye aiki da ƙur'ani ba tare da waiwayar fasara annabi ba wannan na daga cikin bid'a mafi muni haka aiki da hadisi ba tare da fassarawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan na daga cikin bid'a mafi muni wancan sahabi abu darda ustazu ne mai karfin imani abin da yake gani yaushe ina musulmi na haddace ƙur'ani dare zai yi in kwanta da matata ai sallah kawai tun daga farkon dare har ƙarshen dare yaushe gari zai waye ina musulmi ba zan yi azumin nafila ba ai azumi kawai kullum waɗannan ibadojin a jimillancensu musulunci ne ko ba musulunci ne musulunci ne to amma ba haka annabi ba so da haka ku kiyaye ba a ce za ka rinka yin azumi kullum har ka mutu to kawo bid'a da a ce kullum sallar dare za ka rinka yi tun daga farkon dare har ƙarshen dare ba ka kwanciya bacci matarka ba ka kula ta saboda tsabar imani ka yi bid'a amma mai kai azumi bid'a ne azumi ba bid'a ba ne sallah bid'a ce sallah ba bid'a ba ce amma hanyar da ka bi kai su ita ce ta zama bid'a madadin kowa ya san ana sanya wa mota fetur ana sanya wa mota ruwa shi ruwa ana zuba shi a lagireta shi kuma fetur ana zuba shi a tanki a lokacin da ka ɗibo man fetur ka zuba a lagireta ka ɗibo ruwa ka zuba shi a tanki baka yi motar komai bako ba sai dai ne sai dai kawai baka hanyar baka bi hanyar da ake sa su kasa ba a su ne dai ba na ba ne na ga kullum da za ka yi bana yayi kaza yayi bid'a ba ma nufin qur'ani bid'a ne ba ma nufin zikiri bid'a ne ba salati bid'a ne amma ya annabi ya sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da ka ɗauki ɗan wake da mai da yaji in ka saka shi a baki sai ka ji baki ya amshe shi kuma daidai amma duk lokacin da ka ɗauki ɗan wake da mai da yaji ka tusa shi a hanci sai ka gane an yi kuskure kaɗan ka ji ka haka ne kuma haka amma ɗan wake da mai da yaji Ina ka tura shi ta waka zai je wuya Ina ka tura shi ta hanci zai je wuya amma inda aka gane kuskuren hanyar ce kai amma an ka da tura shi ta hancin nan zai ka ji shi ya sauya har ya kai ci haka ruwan sha in ka ci gaba da zazzaga shi ta hancinka kana ci gaba da zazzaga kana shaƙa shi zai kai har ya maka bukata daidai za ka gane kayan kuskure wajen hanyar zubawar wannan ita ce da'awar da muke kira a da'awar safiya ita ce a zo a yi aiki da ƙur'ani da hadisi a bisa hanyar da annabi aiki da su ba a hanyar da kowa ya gaba ba don ka ita hanyar da muke kira zuwa gare ta ba kungiya ba ce amma manhajiya ce wato tafarki ne wanda in ka yarda ka daukar wa kanka to duk lokacin da ka zo za ka yi sallar walha ba za ka dubi sallar walha a matsayin sallah kadai ba na fila kadai sai ka dubi ya nabi yake yin walha yana yin mafi karamin walha raka a biyu yana yin mafi tsakaici raka'a hudu yana yin mafi yawa raka'a takwas to shikenan baka gaza daga raka'a biyu kai ɗaya ba annabi bai taɓa yin ɗaya ba idan kai ɗaya sai a ce kayi bid'a sai ka ce sallar ce bid'a sai mu ce sallah ba bid'a ba ce amma yadda kai ne bid'ar idan kai raka'a goma sai mu ce kayi bid'a in ka ce sallah bid'a ce sai mu ce a yadda ka ta ne bid'a ya saba wa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu muna kira akan manhajiya ne methodology methodology wace hanya annabi yayi yi don haka in ka so you may call us the methodists of islam we are the methodists of islam ma'ana mu muna kira ne akan a tsaya akan manhajiya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam idan kun fahimci wannan jama'a yanzu nan salmanin farisi sahabi ne abu darda sahabi ne ya zo ya same shi yana azumi sai ya ce ka karya azumi da daddare miƙe zai sallah sai ya ce kwanta ya sake yankuri sai ya ce kwanta can sai ya tashe shi ƙarshen dare sai ya ce to tashi mai sallah kenan yanzu ya hana shi ibada za ka iya jawo mishi aya a fara'aitar lazi yanha abdan iza sallah ba za ka ja mishi ba sau da haka jama'a asalin manhajiyar da muke kira zuwa gare ta kenan amma ba za ka iya ta ba bi mujarradin ka sai littafi ka karanta sai ka je an koya maka kamar yadda idan kana da digiri a mathematics ba za ka iya karantar da mathematics a bisa hanyar da ta dace ba sai in ka yi teachers college ko in ka yi college of education ko in ka yi nce ko kuma kayi wani abu da suke kira B.Ed wato sai ka je kayi mathematical education sai ka je an koya maka ilimin lissafi to ba ilimin lissafin ba kadai hanyar da ake karantar da ilimin lissafi na haka akwai bambanci tsakanin wanda ya je karanta mathematics ya digiri da wanda ya je ya digiri akan mathematics amma education akwai bambanci tsakanin wanda ya karanta arabiya akwai bambanci tsakanin kuma wanda ya karanta arabiya a matsayin ta ilmiya ta education waɗannan abubuwa ne waɗanda suke harka ilimi sun san babu shakka a kai idan kun fahimci wannan manhajin salafiyanci da yau muka ci shekara fiye da talatin muna kira zuwa gare shi a najeriya bayan bakin jini da muka yi a shekarun baya a zage mu a ce muna zagin malamai muna zagin waliyai muna zagin malaman fiqhu mun ce mazhaba ƙarya ce bayan fahimtar da aka yi cewa waɗannan disharori ne ba haka ce manufar ba an samu matasa yanzu kuma suna sha'awar mazhabin amma kuskuren da suka sake faɗa wanda bai gaza wanda magabatan suka faɗa ba shine kuma tunanin cewa shi manhajin kawai da hamasa ake yin shi da zil ake yi kawai ba sai ka je ka koya ba bi mujarradin ka koyi karatu ka koma kana cewa kai salafi ne shi shikenan wai ka zama salafi na ka irin waɗannan matasa sai muke kallon su a matsayin yan takife domin har sai su shigo cikin da'awar bayan kwana biyu dukkanmu da muke cikin da'awar da muka koya sai su ce ba mu iya ba su ne suka iya matsalar ita kuma ba su koya ba to kun ga akwai rudani a nan don haka shi manhaji a salafi a yau Allah ya zuba mashi kwarjini a duniya sakamakon samun wasu manyan malamai da aka yi waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ƙosar da su a cikin fagensu a ɓangaren tafsiri da ɓangaren abin da ya shafi fiƙihu da ɓangaren aƙida da ɓangaren duk fannoni da ka sani na hadisi da ilimin shi aka samu allamatul jazira abdul aziz ibn abdulrahman ibn abdullah ibn munbaz aka samu muhammad salih al-uthaymin aka samu muhammad nasiruddin al-albani waɗannan malamai sai suka kafu suka daure su karantar da duniya sai manhajin su ya farin jini su yi kwarjini dukkansu min nurihim daga hasken da a wasu muka gutsura muke haskakawa a waɗannan ƙasashen namu kamar yadda aka yi musu sharri a wancan lokuta haka mu ma aka yi mana sharri kamar yadda daga baya aka fahimce su haka daga baya aka fahimce mu sai dai kai ciwo kamar yadda daga baya waɗanda suke sha'awar manhajin a ƙasashensu suka so su yi aiki da manhajin ba tare da sun koya ba haka ya faru a najeriya kamar yadda matsaloli suka faru a can haka matsaloli suke ta faruwa a nan shi yasa dukkan matashin da yake sha'awar da'awar salafiya ya je ya koyi adda'awatu salafiya bayan ya iya karatu don haka akwai bambanci tsakanin ƙur'ani da sunna da kuma ƙur'ani da sunna a bisa manhajin salaf kamar bambancin da ke tsakanin wanda ya karanta english education da kuma wanda ya karanta english literature ko english language akwai bambanci tsakanin wanda ya karanta islamic education da wanda ya karanta islamic studies in an fahimci wannan yanzu abu darda ya yi kuskure ne game da tattabikin azumi na nafila da sallah ta nafila kuskuren aikata yayi amma shi azumin ba bid'a ba ne amma yadda ya kuskure shi ne ba haka annabi ya tsara a yi ba yadda sallar ba haka annabi ya tsara a yi ba to yadda annabi ya tsara a yi shi ne na gaskiya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam mana ya ce wa laqad adraka al azima qadri tibbi wa qimatihi bainal ulum hakika musulmi tuntuni suka gane muhimmancin ilimin likitanci da kuma ainihin daraja ilimin likitanci daga tsakankanin sauran ilmomi fahtammu bihi wa nabbahu ala ahamiyatihi wa luzuma ta'allumihi wa ta'alimihi dan haka musulmi tun da suka bada muhimmanci game da koyon ilimin likitanci kuma suka faɗakar game da muhimmancin shi suka yi ta faɗakarwa a je a koyi ilimin medicine a je a koyi pharmacy a je a koyi kaza da duk fannoni da suka shafi kula da lafiya da kuma saninta da kuma lazumin in an koya a rinka karantar da waɗanda ba su iya ba an urwata ibn zubair daga ainihin urwa ibn zubair أنه كان يقول لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها urwatu dan zubair ya kasance yana cewa gwaggon shi a sayida aisha wadda kanwar mahaifiyar shi ce asma yakan ce da ita ya ummata ya inna na ujibu min fahimki ni bana mamakin fahimta ki ga addini bana mamakin ilimin ki ga addini a kuli cewa nake zaujatu rasulillah matar manzon Allah wa bintu abi bakr ɗar abubakar don haka dan an ganki da ilimi ba mamaki mijinki annabi babanki siddiqi malami don haka in kin zama mai ilimi ba na mamaki walakin u'jibu mai ilmiki bi shi'r mamakin da nake shine iliminki da waƙoƙi ya aka yi kika san waƙoƙin larabawa wa ayyamin nasu da kuma tarihin mutane kulu. nan ma sai in ce ibnatu abi to ai yar abubakar ce wadda ta girma a hannun dattijo da dattijuwa ummu roman don an ji ta ta iya waƙoƙin larabawa ta san tarihin larabawa ba mamaki domin yar dattawa ce wa kana min a'lamin nas babanki na daga cikin mutane mafiya ilimi walakin ujib min ilmiki bi ni abin da ke bani mamaki shine kawai iliminki da likitanci ya aka kika san magunguna kaifa huwa wa min aina huwa ta yaya waye karantar da ke abin da Urutu ke cewa wannan uwar tashi ita ce ke dai yar malamai ce daga gidan malanta kike kika yi aure gidan malanta don haka samunki da ilimi bai daban mamaki ke yar dattawa ce duk wanda ya girma a hannun tsofaffi ana sa rai a ji ya iya waƙoƙi da yawa saboda yana daga cikin al'adun tsofaffi shine iya waƙoƙi ina fata an gane duk wanda ya girma a hannun tsofaffi za a ji shi ya san tarihi da yawa amma abin da yake bani mamaki shine ya aka yi kika san ilimin medicine pharmacy ya aka yi kika iya magunguna ta ina kika samu wannan ilimin kun ji tambaya ce dan ta yake mata kala ya ce fadarabat alaman kibai sai ta bugi kafaɗa shi haka wa kalat sai ce ai urayya urwa kenan haba urwa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yafqamu fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwar manzon Allah ya kan kwanta rashin lafiya wa kana taqdumu alaihi wufudul arab min kulli wajhin baƙi larabawa sukan zo ga annabi daga kowace ƙasa fatan lahu al'an'at wannan ƙabila ta zo ta samu annabi na kwance bai da lafiya sai ta ce a ɗibo sabara misali a ɗibo kargo wannan ta ce a ɗibo darbejiya wannan ta ce a je a ɗibo kaza sai ta faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama magunguna wa kuntu u'alijuha lahu ni ne nake haɗawa annabi waɗannan magunguna min samma ka jami'ar da ne graduating ka ji inda na koyi karatu Ka'idan da take nuna maka anan nan shine magungunan nata ba daga waɗannan mutanen ta koya ba shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk maganin da ya yadda wa sha to daga ran nan ya tashi daga maganin gargajiya ya zama a ɗibbin nabawi to sai aisha ta ce approved annabi ya yarda da wannan don haka wannan ya zama a ɗibbin nabawi idan waɗannan suka ba shi kaza in ya ce haɗa min kaza jiƙa kaza kirɓa kaza kaza da famu kaza yi min sirace da shi to daga lokacin nan sai aisha sai ta ta samun ilmomi kun ji yadda take faɗa mishi wannan shine faculty din da aisha ta graduating الله أكبر وانا حديثي ككاوان حديثي من الإمام أحمد افتد شديد الإمام أبو نعيم أتكلم التافنش الحية باين من سمالين يتي ولقد أحكم الإمام المطلبي الإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله هذا الباب إحكاما أتعب من بعده إمام الشافعي يا قري دوانا بابي نطب النبوي قري وش حتى قد يد ودن دسك زوبا يشي الله أكبر فكان رحمه الله فقد كان رحمه الله يتقن الطب إمام الشافعي يا قري جمد بعد ما قنقنا فقال الإمام الذهبي رحمه الله بركو جد إمام الذهبي يزو تاريخ شافعي سيتي ومن بعض فنون هذا الإمام الطب na daga cikin wasu ilmomi da wannan malami ya kware imamin shafi'i ya kware da likitanci kana yadrihi ya san wannan ilimi wa kana shafi'i ya yaqulu shi kanshi shafi'i bari ku ji abin da yake cewa al-ilmu ilmani ilmi nau'i biyu ne ilmul fiqh lil adyan ilimin fiqh don a san addini wa ilmu tibb lil abdan da kuma ilimi na magunguna domin jiki wa ma siwa zalika to duk wani abu da ba wannan ilimi ba fa bulghatu majlis wannan cikon makaranta ne kawai duk ilimin da ba addini ba ne ba kuma likitanci ba ne to wannan cikon darussa ne kawai don su zama abokan rakiya na fata an gane waƙala imam shafi yake cewa la taskun baladan kar ka sake ka zauna wani gari la ya kuna fiha alimun yuftika min dinik ma damar garin babu malami da zai maka fatawa ka ka zauna wala tabibun yunabbi'uka an amri badnika ma damar gari babu likita da zai baka labarin cutar jikinka ai scanning ai x-ray ai diagnosing a zo a bincika kaza a gane kaza babu wannan a gari to kar ka sake ka zauna ولذلك كان رحمه الله يعيب على على كثير المسلمين إهمال هذا العلم النافع shafi'i yake الشافعي يكي يوان akan مسلمي da wannan وانا علم دسكي Allahu akbar shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu da rasuwar imamu shafi'i yana aibanta musulmi tun a wancan lokaci saboda sun yi watsi da wannan ilimin mai imamu shafi'i zai ce da mutanen zamanin nan a yanzu idan ka tara 'ya'yan musulmi guda ɗari waɗanda za su rubuta jam da wahala ka samu guda biyar waɗanda suka zaɓi su karanta wani abu da yake da alaƙa da lafiya me kake tunani suwaye suka kare wannan fagen ka shiga cikin kowane gari ka ga suwane ne mafi yawancin likitocin yanzu a wannan ƙasar tamu me ya same mu kuma me ya faru ga shi ne imamu shafi'i tun ɗaurukan shekaru yana aibantawa an harmala qala harmalatu almajirin imamu shafi'i ne yace sami'tu shafi'i ya kulu ji shafi'i yana cewa isnani aghfalaha a nas at-tibb wal arabiyya abubuwa biyu mutane sun yi watsi da su likitanci da ilimin larabci ilimin larabci an yi watsi da shi ɗaliban ilimi guda nawa ne yanzu waɗanda ba ka zo ka same suna jayayya amma ba ka same suna jayayya kan nahau ko sarf ko balaga ko adab ɗaliban ilimi nawa ne suke karatu a yanzu in babu wasali ka ji suna tokarawa game da wasulla ba sa iya sa wasali sai an wasalce musu arabiya wadda take shafawiyya a zo ana magana da harshen larabci abdullahi gwandu da shi da dan hodiyo fulani ne amma da larabci suke magana yanzu wani malami ne kaji yana larabci shi da ɗaliban shi da za ka haɗu da abokinka yanzu ku zo kuna larabci sai a ce kun zo da wani gwaɗare amma da za ku haɗu kuna turanci fa sai a ce 'yan zamani modernization ku duba yadda sharri ya samu cikin al'ummarmu Dalibai nawa ne yanzu in suna karatun lughal arabiya a cikin jami'o'inmu ko kuma manyan makarantu suke jinjina wa kansu kuma suna ainihin bayyana kansu a matsayin su 'yan lughal arabiya ne wani yana karatun lughal arabiya a jami'a irin ahmadu bello ko jami'a irin ta bayar ko maiduguri ko ibadan amma an ka haɗu da shi sai ce maka yana karatun economics ne la haula wala quwwata illa billah wai yana ganin cewa ci baya ne da ƙauyanci ya ce yana karatun arabiya don haka sai ce yana karatun economics ne ko accounting ko makamanta haka kai ta kai ma wawaye daga cikin su hallita tafai suke siye na wasu kwasa-kwasai suna yawo da su a cikin jami'a kuma suna yawan shiga wasu faculties da wasu ainihin schools a cikin jami'o'i don me don dai kawai a identifying din shi a gane shi cewa a wannan makarantar a wannan bangaren yake karatu ba a lugar arabiya ba wai saboda yana ganin lugar arabiya kasbanci ce wannan yana daga cikin sharri imam shafi'i ya daɗe yana ainihin magana akan wannan shi yasa imam shafi'i ya kasance ya kware da lugar arabiya na daga cikin bayyanar kwarewa a lugha ko da kowane yare a jika kana waka da yaran sai ke cewa walau na shi'ir bil ulama yuzri lakuntu al-yawma ash'ara min labidi masha Allah ya ce wallahi baban waka in te yawa a bakin malamai tana rage darajarsu ba da sai na fi labid waka jam wane ne labid labid shine wani babban mawaki a jahiliya wanda har annabi sallallahu alaihi wasallama ya jinjina wa waƙa shi ya ce asdaqu kalima qalaha sha'iru fil jahiliya kalimatu labid ala kulli shay'in ala kulli shay'in ma khala Allah batilu nabi yake cewa a cikin waka shi duk wani abu da ba Allah ba to ƙarya ne shirme ne manzo Allah yace wannan ita ce kalma mafi gaskiya da aka faɗi a jahiliya annabi ya jinjina wa mutumin nan amma imamu shafi ina cewa baban waka in ta yawa za ta zub darajar shi ba ba sai ya fi ainihin wannan mawaƙin iya waka allahu akbar imam shafi yana da ɗalibai yana da almajirai tarin shekaru yana karantar da nan sai tuntuɓan harshe ya faru a cikin karatun shi sai ya rufe makarantar ya ce zai shiga daji wurin larabawan ƙauye waɗanda suke jin asalin larabci ya je koyi larabci larabcin da ba za a sake kama shi da tuntuɓan harshe ba ya je shekara biyar yana cin abinci tare da su yana kwana tare da su yana bin su kiwo yana komai tare da su don ya kware da irin larabci na gari sarki ya tabbata ga Allah wallahi ku ahlus sunna idan kuna son ku karatu ko wallahi wannan muguwar kyamar da kuka dauka sai kun cire ta saboda mafi yancin masu karatun duniya ba ahlus sunna ne. imamu shafi'i ya je cikin larabawan kauye ta yi ba sa sallah akan lokaci ta yi suna shaye-shaye suna a shari'a haka ya je zauna cikinsu saboda yana da manufa a yau ka je ka samu ɗaliban ma fce ka ce malami ya ce a haɗu karfe biyar za a yi tutorial da ya motsa ya ga wannan ta shafa hoda wannan ta yi burtsine wannan ta yi kaza a uzubillah a uzu sai fita to me ka je kai zaman ka a masallaci mana kai ta ganin masu yankakken wanda ka tafi fce najeriya ce ko a ƙasar masar ka tafi za ka yi karatun addini ko ƙur'ani ko hadisi ko menene sai ka zauna tare da mata masu tsiraici balle a najeriya sau da aka gasu nan sai ka ya je yayi fce ko ya je yayi abu ko ya je yayi kaza asalin ilimin da ya kai shi bai samu ba me yasa saboda ya cikasa kanshi da kyama ya manta cewa yana rayuwa ne a wani wuri wanda allah maɗaukakin sarki ya taɓa jarabtar wani annabi mafi daraja da rayuwa a irin wannan yanayin annabi ya zauna cikin kafirai mashaya giya masu cin mushe waɗanda za su yi ashar amma ba su taɓa sauya shi ba annabi ya samu kanshi a halin ga ɗalibai yana da su amma babu malamai ya je ɗauko waɗannan aka yi musu sharaɗi su zo su karantar duk waɗannan abubuwan darasi ne a cikin rayuwa mafi haske saboda haka a yau za ka samu yana da wahala ka samu the best english language student shine ustazu a department din saboda me saboda ita malamin da take karantar da english shi malamin da ke karantar da biology zuwa yake na warin burkutu shi kuma ustazu zai gaba zai iya daurewa ya zauna da za ku samu ilimin kun manta cewa magabatan ku ne suka cuce ku saboda wannan zafin kan shekara arba'in da ta wuce da waɗanda suka gabace ku a imani irin naku da sun daure yau da su ne manyan professors a cikin waɗannan fagagen da a yau za ka ga wanda zai zauna ya karantar da kai agric engineering irin su dr salihu abubakar ne allahu akbar in ka kalli gemun shi sai ga kamar imamu maliki ba za ka ji daɗi ya karantar da kai ba amma je kaka ga lokacin da shi ya karatu a a biyu nan giya ake siyarwa can shan taba ake can yan wiwi ne amma ya iya zama ya karatun har ya zama abin da ya zama me kake tunani in muna da irin shi guda arba'in a daidai lokacin da yake karatu irin shi suka gudu don haka sai zama a agri in ana da irin shi in ka tafi injiniyarin fa in ka tafi biz admin fa in ka tafi accounting fa sai zama ana da karancin irinsu a yanzu ma idan ba ku daure ba nan gaba sai jikokin ku sun ce muku allah ya isa sau da haka ku gane suna da musulunci in ba ka yi irin na annabi ba ko aikin banza ka yi da haka annabi ya zauna a makka ga kafirai ga komai bai ce a fita a garin yara muna garin nan ana kafirci a sai zaman shi har ya gudun hijira ya bar garin kore shi aka yi ko kuwa shi ya bar garin da kanshi akan yana so kore shi aka yi ya fita garin yana cewa in naki la ahabbul biladi ilayya makka ke na fi son in zauna ko fiye da ko'ina amma mutan garin ba su sona ana kafirci ana shan guwa ana zina idan kuna da imani sai ku je kowane faculty a same ku a jami'a kafin lokaci sai ku rikide ku ne irinku ku wani wanda ba irin ku ba zai sha'awa ba saboda haka inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha waɗancan da suka kyamaci yadda jami'o'in mu suke shekaru arba'in suka gudu barnar da suka yi wa musulunci da cin amanar ba ta gaza wadda kuke a yanzu ba ɗin kun tafi amma kuma kuna kyamar saboda haka kyamar ta nesanta ku daga samun hakikanin abin da ya kai ku da haka kullum aka zo ba ku ne ɗalibai zakakurai ba ku ne ɗalibai baya-baya a nan accounting yau shekara sha biyar wani ɗalibi ya matsa wa kanshi yana accounting sannan ya ce sai ya haddace qur'ani na kira shi na ce mishi ustazu ya ce eh, in ma ka bar accounting ɗin nan ka je ka yi hadda in ma ka je ainihin ka yi hadda ɗin ai ka je ka yi accounting ɗin ka bar hadda ɗin sai ce a'a don haka kullum yana haddar ita haddar ta ki haɗuwa shi jifin shi sauka yake yi kullum yana da carry over ƙarshe abubuwa suka haɗu sai ya gudu gaban na shi na ina ha'ula wa la ilaha haddar ba ta yi ba accounting din bai yi ba don haka ɗalibanmu na musulmi sun zama misguided a najeriya ba sa iya fahimtar menene yake da muhimmanci sai zafin kai ya ɗibe shi a kan karatun accounting ɗin aikin banza zabban ƙur'ani sai a ce a'a ai kai musulmi ne aikin banza ka tafi dama in aikin banza ne don me ka je yi ba aikin banza bane musulunci ne eh to amma ba zai haɗu ba ba ka iyawa bari ka ji ba akauntin kana hadda qur'ani ba ko kana hadda hadisi kana hadda qur'ani ba ka iyawa sai ka gama ɗaya sannan sai kai ɗaya ko hadisi ne da qur'ani sai ka gama ɗaya sai kai ɗaya amma in ka haɗa su to taura ce guda biyu sai kwakwalwarka sai ta kasa ɗauka me ya kamata ka yi kammala ɗaya a tsanaki sai ka dawo ka yi ɗaya a tsanaki lokacin da ɗalibanmu suka zama duk waɗannan abubuwan sun gaza fahimtar su shine abin da ya kai mu halin da muka samu kanmu shi yasa ɗalibai waɗanda za ku je kuna karatun medicine na ɗaya za ka iya ganin wata mai guntun siket ita ce lecturer ka za a iya haɗa ka a cikin tutorial ko a wani group studies da wata wadda yake nonanta da rigan mamanta gaba ɗaya a waje suke ya rage ƙarfin imanin kai bayyana a nan ko kuma raunin imanin kai bayyana shin za ka dukufa kan abin da ya kai ka ne ko ko wani abu zai ja ka ya nuna imanin naka dama da'awa ce da iddi'ai in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin waɗannan kafirai da fasikai ya zauna har sai da hali ya hali tukuna suka ce ya bar kasar sannan da suka ce ya bari sai da Allah ya ce to bari din ba don haka ba shi ya fi son ya zauna a yi ta gumurzu din da haka ɗalibai da suke cikin FCE polytechnics da sauran tertiary institutions jami'o'i da makamantansu ku daure ku saki jikinku ka saki zuciyarka ka daina wani nan kufurci ka daina jin haushin kowa ka zama free guy ka tsaya kai karatun ka karatun ya kai ka duk wani abu baka ma sa idan ka bi balle ta ma da hankali as it is a good result me zai biyo baya sai ka an ce jami'ar ta ɗauke ka ta tura ka america za ka je za ka yi masters in ka gama masters ka ci gaba kai phd sannan ka shigo kasar kana doctor kana dawowa shikenan sai a ce an baka kaza an baka kaza bayan lokaci sai a ce approved ka zama professor na department din kafin wani lokaci shi ke yanzu wuka da nama tana hannunka wallahi sai kun yi haƙuri lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqini haka Allah ya ce wa bani Isra'ila in ba ku yi haƙuri ba haka za ku yi ta wannan ci bayan a yau shekara arba'in da ta wuce da waɗancan suka gudu suka bar jami'o'in nan da sun haƙura a irin ƙarfin imanin da suke da shi a yau da su ne professors domin yau mun ga 'yan tsirarun sa'o'insu da suka tsaya yau doktoci ne da professors a fields ɗinsu mabambanta me kake tunani da a ce sun haƙura a wancan lokacin har malamansu suna shakkar su me kake tunani suna ɗalibai malamansu na shakkar su ran da suka zama malamai ɗalibansu ba za su yi shakkar su ba za su yi shakkar su amma yanzu abin da ya faru ka shiga cikin jami'ar ahmadu bello su ne 'yan tsiraru sakamakon haka ba su da wasu karara ba su da wasu abubuwa da za su iya tabbatarwa to yanzu akwai su daidaiku kun je za ku yi karatu sai ku daure ku turje ku saki jiki ku fahimci karatun sai a waye gari duk inda aka kada aka raya sai a ga cewa ko ne jifin ku yake ranin tsakanin kaza zuwa kaza a rasa yadda za a yi da ku sai ka ji an ce kun samu scholarship na hukuma kaza za ku je ingila za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza kafin lokacin kuka dawo haka ake yi idan ku kun yin haka ɗaliban ahalus sunna in shi'a suna nan suna yi za su koma su ziga ku su yi hayaniya su ce muna nan din muna nan wai suna fulin din ku kenan they are getting the foolish out of you suna mai da kowa waye sai kun fito kun yi hayaniya sai ku kauce su sai su koma sai su dominating sun ce muku da karatun ba kyau sun ce kaza sun ce kaza yanzu sun dawo sun aske gemu sun take wando sun sa shed sun shiga cikin jami'o'in sun yi lub suna ta karatu ko kuma fa sun rikita ku saboda ku ba kwa jin maganar malamanku duk wanda ka gaya magana sai ce yana da aya yana da hadisi kai ka zama kafiri ba kai baka san aya ba shine san ayar sai bayan shekara talatin kuma sai dawo ce ya gane ya kuskure sai ya ce gafara baka da amfani yanzu ba ma son ka you are useless lokacin da zaka amfana a ɗora ka akan hanya ka yi taurin kai yaro ne ga gidansu nan kan kwana farko a benin street a sabon gari medical student na yau shekara 35 da ta wuce a jami'ar ahmadu bello ba yadda abubakar gumi bai da su ba suka zagi uwar abubakar gumi suka kafirta shi a falon shi suka yi tsalle suka tafi sai dawo cikin kaso sabon gari yana yankan farce yanzu je ka gan shi yana yana gantani Allah ya sa ji wannan kaset din nawa I'll be very glad to, to hear that ya ji wannan kaset din da shi nake ya san da na san shi because he is useless ba shi da wani amfani yanzu takardar certificate na GCE kawai yake da ita yanzu yanzu ga mata ga ya'ya ga ga furfura ga gemu ga wahala sai kuma yanzu <laughs> da Allah ya tsari ya samu nora biyu wallahi useless in ka ba shi baka da lada ba sadaka ba ce ba shi da amfani yanzu me kake tunani a wancan lokacin medicine yake karanta 300 level yana part 3 saura shekara biyu zai zama kwararren likita shekara 40 yau ba wani abu suka wa kansu fatawa malami irin abubakar gumi in yi maka fatawa ɗauka ba kai ka tafi ranar lahara ta rikice sai ka ce gashi nan shi ya faɗa ba ruwanka saboda kai ba malami bane ne malami amma shi yana da aya ok ita ayar abubakar gumi bai santa ba shi ya santa na haka hasali ma shi gumi ya kafirta ya saba ma ayar shi yanzu shine mai aiki da ayar wai kuma yanzu after 30 years wai yanzu ya gane ya yi kuskure sai ya je ga abubakar gumi ya yi kuskure duk wannan rashin ladabi ne rashin biyayya ne rashin sanin darajar waye malami ma'ana kai kana nan kana irin abin da bahaushe ke cewa dan masara ana goyonka kana gemu kana albajiri amma kafi fi malaman karatu ka fi malaman ka fahimta ka su karfin imani wannan shine abin da ya same mu mutum irin abubakar gumi ya ce maka zo shiga aikin dan sanda sai ka ce kana kyama kwamishinan 'yan sanda ne aka nada shi a wata jiha ya ce wallahi tallahi shi ma'aikacin banki ne amma wa'azin gumi ya ji sai je shiga dan sanda a yau shi ne kwamishinan 'yan sanda na ɗaya daga cikin jihohin nan me kuke tunani zai yadda ya yi mugun abin da zai saba wa tunanin wancan malamin nashi da ya ce mai to idan shi bai ba wani ɗan burkutu ya je ya yi kuma zai zama kwamishinan a yau mutumin da ake sa ran shi ya zama shugaban jami'an tsaro na najeriya nan da ɗan lokaci kiris a falon abubakar gome abubakar gome zaunar da shi ya ce mishi wane ya ce e ka zo zan tura ka ka shiga hukumar tsaro ta farin kaya ya ce gai malam waɗannan suna cin haram suna kaza malam ya ce eh, ba komai da ya biyayya yanzu yana nan saura kiris shi zai zama zai rike duk kasar kullum sai muke shuru kada ma a gane kai ne in ka bayyana kai karfi to shi shikenan yanzu ka zama sai a ce a ah, sai ka ce eh, shikenan yanzu ta haɗa haka ake yi amma sai su je sai su buga kan ɗaliban ahalin sunna su ce kar da karku kar sai su tashi sai shikenan su kuma sai su je sai su yi malaman su biyayya ku shiga cikin jami'ar Ahmadu Bello yanzu cike take da yan shi'a jami'ar Bayero cike take da yan shi'a dan Fodio cike take da yan shi'a the same yan shi'an da suka tashi suka yi ta cewa ka shiga boko ai ta waye ai sai suka da suka yi silently kuma sai suka aska gemu sai suka shiga ko kuma kuna nan ana ce muku ko kuma kuna cewa kafirci ne wani taba kaka ce ga aya ga hadisi shikenan kafin malaman ahli suna sanin ayar da hadisin Allah ya kyauta ci gaba da karatu malam yake cewa qala al-imam ash-shatibi qala al-imam shafii wa qala aidan imam ash-shafi'i yace har malai ce قال الشافعي يتلهف على ما ضيع المسلمون na الطب إمام shafi'i ya kasance yana matukar baƙin ciki saboda irin ilimi na likitanci da musulmi suka wulaƙanta. wa yaqulu yake cewa bayya thuluthal ilm musulmi sun wulaƙanta one third one over three ɗaya bisa uku na ilimi wa wakaluhu ila yahudi wan nasara sun bar ilimin likitanci zuwa ga yahuda da nasarawa yau duk duniya ba musulmi ne ke kan gaba a cikin ilimin likitanci ba ba shi tun zamanin imamu shafi yana cewa wannan ilimin shine ɗaya bisa uku to sun bar shi a hannun yahudu da nasara me kake tunani a yau an hana mu mai kwakwalwar ba za ta iya ɗaukar mathematics ba ba za ta iya ɗaukar physics chemistry biology kwakwalon ba za su iya ba ba za mu iya medicine ba ba za mu iya pharmacy ba ba za mu iya kaza ba za mu iya amma wa ce mu bayya a ba wanda ya ce amma an kaji yanzu hatta wata gaisuwa da na ji ɗaliban jami'a su ne wallahi su bari sai sai mutum haɗu da kai ce maka ya boko yana ganin aikin banza ne ya boko dama kalmar boko ma'anarta kenan banza to ya boko wai kawai yana ganin aikin banza ne kuma yana ganin aikin banza ne kuma ya tafi yana yi ka gaya min yaya zai dage zai yi mu za ka ɗauka ne with heart and might tun daga zuci har gaɓoɓinka ka ɗauka da gaske kake yi ka iya ka ƙware musulmi suna da buƙatar ka a wannan fagen amma yau sai ka ga likitan haƙori sai ka ga a ce su suka ƙware likitan yara sai ka ji an ce su suka kware gynecology sai a ce su suka kware likitan mata kaza su suka kware kaza su suka kware mu kuma fa ina muka kware ina muka kware wannan shafi ike kenan wali zalika don haka faɗiɗɗu inda musulmi na barura insaniya wa haja asasiya wa laysa tarafan fikriyan aw amran kamaliyan malam ya ce ilimin likitanci a wurin musulmi abu ne wanda yake na larurar duk mutane su san shi sannan bukata ce wadda take tana da tushe ba wai kawai bata lokaci ne wajen tunani ba ba kuma wai abu ne da in an same shi an kammalu ba in babu shi an samu na ƙasa a in babu shi al'umma ta wargaje idan babu al'umma ta wargaje idan da shi al'umma ta haɗu ba wai in babu shi za a ce kuna da na ƙasa ba ƙarshe sai ce ƙalar imam shafi'i rahimahullah لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب imam shafi'i ya ce bayan ilimin fiqhu da zai karantar da kai halal da haram ban san wani ilimi da ya fi albarka fiye da ilimin likitanci ba illa anna ahalal kitab sai dai kuma kiristoci da yahudawa qad buna alaihi sun rinjaye mu akan shi ne yake faɗin haka 1200 years ago shekara 1200 ke cewa ban san ilimin da ya fi ilimin likitanci ba bayan fikihu ya ce sai dai kuma likitocin ilimin kiristoci da yahudu sun rinjaye mu kai ka ce lalaci yaran mu sai su ce maths yana da wahala physics yana da wahala chemistry yana da wahala biology yana da wahala amma matsalar ita ce su waɗancan da suka iya ba wahalar ne in ta kunu ta ta'lamun fa innahum alamu kama ta alamu wata tarjuna min Allah ma la yarju kuna jin wahala su suna jin wahala har ne za a koyar da abu sai ce bai iya ba amma ba zai kwanta ba yau sai ya iya abu wani zai zauna a ajin wani zai bi malamin wani zai bi dan uwan shi ɗalibi sai ya iya a daidai lokacin yaran mu za su cika mota a sa kiɗa yana girgiza cikin jami'a a wuce dididididididididid an sa bakin glass shikenan bayan lokaci mai zai biyo baya wancan arne ya fice su kuma suna nan su ce an ƙi jininsu saboda su musulmi ne let me tell you wallahi ban yadda da wannan abin da kuke faɗi ba ai am not denying amma wallahi ban yadda ba eh akwai lecturer waɗanda suke taɗiye ya kai don musulmi ne amma wallahi ni a wuri na ƙarya ne wallahi kana da kokari ka fi ƙarfin a taɗi dama ana neman ka samu biyar bisa biyar sai ka samu ɗaya da rabi sai mai da kai rabi sai ka ce ya taɗiye ka ai ko ni ne malamin ka samu ɗaya da rabi ni ma zan iya mai maka rabin ma in cira ɗaya ni ma in cinye ni ma da muke da imani ɗaya don ɗayan bai da amfani gare ka da ɗayan da rabi da zero duk ɗaya ne amma ka gaya mana an baka assignment 20 over 20 ka samu 19 ko 18 yayi maka mugunta baka 15 har yanzu kana b to amma ka samu f ai ka samu e sai ture ka sai ka koma f dama bambancin kaɗan ne ai yaudara ce ma ta sa aka bambance e da f ɗin kawai so ya kamata ku tsaya ku duba jama'a ni na yi karatu a cikin zallar kafirai wanda zan iya cewa ɗaya bisa ɗari ne ɗalibai 'yan uwana ma suke musulmi malaman duk kafirai ne ina karatu yanzu a inda yake dukkan su kafirai ne garin ma zalla kowa ma kafiri ne shi garin kafiri kowa jami'ar kowa ma kafiri ne amma har yanzu my name and record mu ne daga cikin na sama ba a mana bakin cikin ne da gemun na da furfuran nan nake zuwa da doguwar rigar nan tawa da yankakken wandona shima ma style ne bai kamata a taɗe irina ba na'am za a taɗe amma duk da taɗewar har yanzu i am among the best me yasa saboda haka ku gane kalubale ne a kanku cewar eh <laughs> kafirai suka yi maka bakin ciki ana kawo da kai don ku musulmi ne eh ba ma musun wannan akwai wannan a ina. in ka kai cikin musulmin kuma in ka je ya ce wannan lajjaran saboda dan shi'a ne ni ahlu sunna ne wannan dan lajjaran dan dariƙa ne ni kuma dan izala ne a cikin kuma kuna wannan hayaniyar amma kai ka duba ka ga yaya performance din ka yake ku yi nazarin wannan da ke ku gani jama'a so in ka ji ana taɗiya mutum akwai alamar dama gurgu ne amma in aka samu gajeren mutum eh gajeren mutum yana da tassa irin yadda ku a ƙasa ɗin nan Ba ya taɓiwa amma dogo kuma gurgu talau-talau shi kenan sai a buge sai ya faɗi sai a ce an yi mishi mugunta a shi ya fara kan shi mugunta ba so da haka wallahi eh, ku daina ruduwa yaran mu kai sai ga an ce an gi jini na ne saboda ni musulmi ne an ki ba a kai ka duba ka ga me za ka iya wa kanka an fahimta ga su dai irinsu sun cika majalisa ba sa iya magana saboda mai saboda sanda suke makaranta ba su tsaya sun yi karatun da za su iya miƙe a jama'a su yi turanci ba da aka sun tafi majalisa su wakilce mu ba za su iya magana ba sai ga wani arna ya tashi daga delta sai ya harari kowa tukuna sannan zai fara magana don ya san he can speak has the articulation to talk zai iya magana ya san ko baka yadda ba sai dai kai wa dan uwanka da ya zo daga damaturu turkoyo da gulma a ƙasa amma baka isa ka ɗaga hannu ka ce ƙarya ne ba don baka da turancin ba ƙasƙanci ba ne wannan ai kaskanci ne saboda haka dole ne muna buƙatar da gaske academically mu zama sound mu iya mu kware mu muke da Allah shine Allah yake cewa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kuna jin zafi kuna jin wahala su ma suna ji fa wa tarjuna min Allah ma la yarju ku kuna fatan Allah ya muku abin da su ba sa fata shi kafiri gani yake iyakar nan kai kuma kana ganin kana yi ne saboda me إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Allah ya ce su gama kashe kuɗinsu su kashe su kashe su kashe da sun kashe kuma sai abin ya rikice sannan a rinjaye su ku kuma ba kuna ciyarwa ne kuna fata ko ku samu a nan ko ku samu a can inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna a lokacin da zaka zauna kana karatu din nan kana gwagwarmaya sai ka dauka cewa wannan abin kana yi da don wani nau'in yaki ne ya sauyo ku kiyaye har turawa da suna yakar mutane gaba da gaba sai su gane akwai asara mai yawa sai suka bullo da alghazul fikri sai su yaki mutane ta tunaninsu suna can a ingila kana nan a masallaci amma riga irin tasu kake sawa sun canza tunaninka to sai ka ɗauka yanzu za ka yi wannan wahalar ne saboda Allah ba za ta tafi a banza ba da haka 'ya'yan musulmi ku dage ustazai da ke jami'o'i ku dage ku iya ku koya ku cusa kai duk inda ake shiga wance ta zo mai tsukakken wando kai kuma shiga da babban rigarka sai zan ka ha these stars they help me look at how we pass in front of me we just big gown big agbada duk su gama hayanin su sai abu sai su ganga kana da 2-1 sai ce eh na prayer you dey pray strong prayer eh jeka why don't you pray ku tashi ku yi karatu wallahi wallahi tallahi nau'in yakin ne ya sauya shi yasa ka ji masana tuni irin su gumi din suke cewa ku yi karatu sun san yakin duk wannan hayaniyar bindiga dole za a aje za a dawo yakin na gaskiya shine academically yaya kuke ina fata an gane a zo a ce ana son za a ba da dg director general na hukuma kaza a ce sai na qualification kaza sai a ce ba ku da shi ba ku ganin kaskanci ne a ce mana wai kama aviation wai ba mu muke rike da ita ba shi yasa kullum ana kirkiro ka'idojin da yake ba za mu iya fulfitin nasu ba saboda wanda yake wurin tunanin shi ba irin tunanin nan yankin ba ne sai a ce ai federal investment ne ai hukuma ce ta gwamnati amma ina take tana kasar wasu mutane waɗanda shugaban wurin ba irin su ba ne amma ya ya kwanta ya duba ya yi sadau ya yi sujuda ga mutanenmu shi kenan sai a ce duk shekara ta zo shi ya za a mu ne yana ta jawo nasu sai ku tsaya ku yi tunani Allah ya kiyaye gashi nan ƙarshe sai mala yake cewa al'akhar wannan fa duk gaba ɗaya ce imamu shatibi ko kuma malamin yake ainihin faɗi wadda ainihin a lokacin da ya zo yake tattauna matsaloli yake cewa ilmomi nau'i guda biyu ne kun tuna jama'a to sai ce al'akhar innal islam yakhtalifu an ghairihi min al adyan musulunci ya sha bamban da sauran addinai faqad jaa lil akhirati wal ula addinin musulunci ya zo ne don ya gyara lahira kuma ya gyara duniya kun ji kuskuren da mafi yawancin ustazai da masu zuhudu da sufaye yan jabu suka yi sai ce ba ruwansu da duniya duk abin da ya shafi duniya don haka wani za ga ko kaushi baya gogewa wai shi ya ɗauka cewa an kafa shi sukul sukul to ba ma zai shiga aljanna ba wani baya buroshi wani baya goge rigar shi haka yake kaca-kaca sai ce shi lahira kawai allahu akbar malam ya ce a shi musulunci ya sha bamban da sauran addinai shi yasa hatta wannan maganar da suke cewa teachers got their reward in heavens it is not an islamic philosophy cewa wai malamai sai a lahira za su ci sakamakon su karya ne wannan kiristoci ne da wannan aƙida saboda su ne da an taba za su ce komai sai lahira addinin musulunci ya zo ne don duniya da lahira faqad yaqtasiru an ta'limin nas ma yunjihim fil akhirah bal 'allamahum ma yus'iduhum fi dunyahum لإقامة مجتمع متكامل في الأرض فأنزل كافة التعليم في شتى المجالات فهناك نظام الحكام والسياسة والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام الصحي إلى آخره يتي كاغدي شي الدين المسلم يا شابان بند سورا الديني شي مسلم يا زوني ne ya karantar da kai lahira ya karantar da kai duniya falam yaqtasir musulunci bai takaitu ba ala ta'alimin nas ma bai takaitu kan kawai ya karantar da mutane abin da zai kubutar da su a lahira ba bal allamahum ma yus'iduhum fi dunyahum musulunci ya karantar da musulmi abin da zai sa su samun daraja da ɗaukaka da fice a wannan duniya li iqamati mujtama'in mutakamilin fil ardi domin samar da gwamnati da zamantakewa cikakkiya a rayuwarsu ta duniya don allah in ya zama kamar a ce anguwar kwarbai ko anguwar madaka ko kaura a cikin garin zaria wanda musulmi ne ɗari bisa ɗari amma sai aka ce an kawo likita dr gabriel okonko mujittama hal huwa mutakamin la Aimal kamaliya a ce ka je ka samu kamar gari irin albasu gari ne na musulmi amma sai ka ga wane ne yake da ainihin chemist okoro sannan okoron nan saboda yadda ya rena mutanen albasu sai je ɗauko yaro ɗan jss2 drop out daga anan bara sai kawo shi sai aje shi shi kuma sai koma yana sayan musu da spare part wannan yaro ɗan js2 shine zai rinka rubuta mutanen garin albasu magani sai ce ai yaran likita ne saboda rashin kunya wata ran har ya kawo farar riga da wannan karfan likita ya sa a wuya ya ta gwada cikin matan lima. na fata an gane musulunci sai da ya karantar da mutane yadda za su samar da gwamnati cikakkiya wadda take da izza فأنزل الله ko فأنزل كافة التعاليم في شتى المجالات مجالات haka sai musulunci ya saukar da dukkanin karantarwa a mabambantan fannoni fa hunaka nizamul hukam al-hukum wa siyasa kaga dai musulunci ya zo da tsari na hukunci da shugabanci ya kamata a san wannan musulunci yana da tsari ya za a yi hukunci ya za a gudanar da shugabanci ya za a yi wa mutane siyasa a kowane fage jama'a kar ku ɗauka cewa wai yadda kake ganin hairaki na gwamnati yanzu shugaban ƙasa mataimakin shi ministoci kwamishinoni directors pamsec wai ka ɗauka cewa bature zo da wannan bature yana cikin daji tsakanin kargo da sabara yana ɗaura fata a kwankwasan shi in ya ji ƙara ta ƙarfe sai ruga a guje a lokacin musulmi sun yi nisa da irin samar da hierarchy na gwamnati amma muka zo muka lalace ka samu littafin da siyasa diya'ul hukka waɗannan littattafan sai da abdullahi gwandu ya nuna kaf yaya hairaki na gwamnati yake kowace ma'aikata ya yi kamata a tsara ta allahu akbar tsohon principal na nan upe malam shehu ya musa allah ya gafarta mai ya zauna ya fassara littafi ka je kai dan boko ne ka zo a baka fassara ta turanci ka je ka karanta menene babu shekara 200 da ta wuce lokacin bature bai shigo ba abdullahi ya rubuta kowace irin ma'aikata har ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi sai da ya kawo ta akwai ta a musulunci ya za a gudanar da ita kama duk watsi da waɗannan abubuwan suka zauna under developed ba a haɓaka su ba ba a raya su ba ba a san su ba ba a karanta su ba da bature ya zo da nan shi kenan sai ga mutum ya ɗan yi fukataccen digiri ko diploma ya yi nakata yana hararar malamin anguwarsu yana kallon shi jahili saboda mai shi wancan ga littattafan suna nan amma an danne su ba a karanta ba a fassara su ba ba a nuna mutane yaya hasken su yake ba shi sa akwai kalubale a kanu malam yake cewa wani nizamu lijitimai yaya zamantakewa yake kun san musulunci har sai da ya tsara irin yadda ake town planning ina ake fitar da titina ya ake fitar da shadda ya za a fitar da rijiya ina ne kwatar gidanka za ta fita ina ruwa zai zuba ya za a yi kaza duk musulunci yana da wannan annizam alijtimai zamantakewa aure ya ya kamata a yi kasuwar gari makabartar gari ina ya kamata ta zama ya ya kamata a samar da hukuma kaza ina ne kaza da kaza ya kamata hatta gidanka in ka yi kicin na zamani ina ne hayaki ya kamata ya rinka fita duk musulunci ya zo da wannan amma yanzu gani ake duk wannan tsari na bature ne musulunci ya karanta da wani nizam al-iqtisadi sannan economic system ya ake gudanar da tattali ya ake haɓaka ƙasa Allahu akbar a cikin hadisin muslim annabi ya ce idza qamatil qiyama wa fi yadi ahadikum fasila falyaghrisha saboda yadda musulunci yake so a haɓaka a tattala a fitar da arziki kar a bar abandoned resources kasar mu tana cike da albarkatai yanzu an zo ana wulakanta mu akan wani abu man fetur waye ce inda muke zaune nan kasar mu babu man fetur an bincika yau shekara nawa aka ce an bincika akwai man fetur a kasar nan wani shedanin minista da yake ba dan yankin bane tom david west ya ce is not in commercial quantity wai iya eh, akwai man fetur amma bai kai a yi a haɗe a siyar ba shi kenan sai aka zauna akan wannan maganar yau shekara ashirin da nawa lokacin buhari ne me yasa ba a tsaya an ci gaba da bincike ba me yasa duk inda ka ga kogi duk inda ka ga tudu duk inda ka ga dutse duk inda ka ga kwari a bincika a ƙasan shi ko a gefen shi akwai wata albarka ka rike wannan karatun yau ni ma na karanto shi ne ko ma ka karanta cikin littafin muftahu daru sa'ada yau shekara ɗari 700 da rubuta shi ibnu qayyim al-jawziya duk inda ka ga dutse a ƙasan shi ko a gefen shi akwai wata albarka duk inda ka ga tudun ƙasa duk inda ka ga kwari din da kaga kogi ko teku a ƙasa ko a gefe akwai wata albarka je ka bincika 700 years ago this is an islamic discovery ibn qayyim al-jawziya shekara 700 me yasa ba a karanta waɗannan me yasa ba a kawo wannan package din an yi developing ba kwari nawa ne a zaria tudu nawa ne a zaria duwatsu nawa ne a zaria duk waɗannan abubuwan ba a tsaya an bincika ba so da haka masu man fetur ɗin kullum su ne mana barazana sai a raba sai a kore ku shi ke nan fa dalilin nisa ba za a explore namu ba ka kama hanya tsohuwar hanyar kano ka bi garin hunkuyi ka gani ka wuce tun daga basa ka gani gonaki ne ga su nan a shimfiɗe ba a noma su sai damuna ta yi da damunan mai ake nomawa annabin da yake ce mana idza qamatil qiyama wa fi yadi ahadikum fasila falyaghrisha idan ga kiyama kana ganin ta taso babba tashin duniya ya taso ga tumatiri ko tattasai ka rike ko gwaiba za ka dasa annabi ya ce karka jefar ka gudu dasa wannan hadisin yana ce maka za a fasa yin kiyama saboda kai ne a abinda annabi yake so nuna maka courage karfin zuciya haɓakawa rayawa me yasa zai zama kuna da fili irin waɗannan ka kama hanyar jos yanzu duk ƙauyukan nan ka je ka ga dama da abu fili za ka gani sai har ka hangi ya haɗe da ƙasa ba sa shuka komai sai in damuna ta yi da rani fa ba za su je su haƙa bohol ba za su raya ba ba za su yi kaba ba za su yi kaba ba sai a ce mutane sun zauna da talauci albarkatu ne ga sunan allah kaɗai ya san iyakacinsu da ka haura gada ga ta nan ƙauye ne duk mangwara ce a cikin ƙauyen barin ta ake tana zubewa tana watsewa ta riɓe ta fitowa yara na taka ta resources abundant resources je ka ga dankalin turawa a ƙasar hunkuri je ka ga tumatir je ka ga gasu nan bari ake suna lalacewa addinin musulunci ya neme mu da tattalan waɗannan abubuwa don mu ci albarkacinsu ba a ce a watsar da su ba ka san ƙwallon dabino yanzu zuwa suke su buge shi su matse shi su fitar da maiko a cikin shi garin shi su je su yi biskit da shi ka san riɗi haka ake mishi ka san bini da zugu shi nan yanzu ka san garafin duk waɗannan abubuwa resources ne ga sunan muna da su an zo ana wulakanta mu akan man fetur kafin man fetur ɗin da waɗannan abubuwan aka dogara aka zo aka yi watsi da su idza qamat qiyama wa fi yadi fasila falyaghrisha ina so ka fahimci concept tunanin aƙidar da hadisi yake so ya kawo maka idan kiyama ta tashi ga ta ta taso ga dashe za ka yi annabi ya ce kar ka je ka gudu yi da sha. ba yana ce maka bane in kayi da shan ba za ka ci amfani shi amma yana son ya nuna maka duk yadda kake ganin kaza ba za ta yi ba ko yi abin ka gani yana daga cikin concept na invention a cikin technology yana daga cikin hanyar da za ka kirkiro abu kai yi tunanin ya za a yi kaza sai ga cewa ba zai yiwu ba sai a ce maka to kai ka tunanin ya zai yiwu sai ka yanke shawarar ba zai yiwu ba ko to sai kuma a ce to ka yi tunanin yadda za ka yi sai ka ce a'a ba zai yiwu ba a'a babu ba zai yiwu ba sai a ce a'a yi tunanin ya za a yayu mun kawo muku limamin juma a andalus islamic spain ya ga tsuntsu ya tashi kuma ya karanta qur'ani ya ce tsuntsu na tashi kuma allah ke rike shi sai ya ce to tsuntsu ya tashi balle ni liman to amma liman ya zai tashi kai ba zai yiwu ba sai ce amma zai yiwu bari a yi yadda zai yiwu sai kamo tsuntsun sai ya yi dirasa yaya fedar yaya fuffuken tsuntsun yake sai ya dubi to shi tsuntsu ne dan karamin nama ni ko liman ne babba to daidai ruwa daidai kurji wannan ma concept ne a cikin invention a cikin technology sai ya fuka-fukan manya daidai da shi liman ya ɗaura wa kanshi kuma ya hau kuma ya tashi haka ake yi amma mun zauna ta kaf komai sai a ce ha ah, ba zai yi ba ina ba zai yi ba nan nan kai hakuri shikenan hawan jini ya kashe ku ku tashi wallahi ku yi karatu wani zama liktasadi wani zama sahi musulunci ya karantar da tsarin kula da lafiya ومن تأمل هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجده أفضل هدي وأكمله في حفظ الصحة malam ya ce duk wanda ya lura da irin tsarin yadda rayuwa annabi take zai samu tsarin rayuwa annabi yana ɗauke da mafi ɗaukakar shirya da mafi cikar hanyar kula da lafiya fi hifz siha game da ainihin kula da lafiya mawqufun ala husni eh, tadbir mashrab wal ma'kal wal malbas wal maskan wal hawa wal wal yaqza wal haraka sukun yace na daga cikin matakan da annabi yake dauka wajen kula da lafiya tun daga abin da ake ci da wanda ake sha annabi yana lura me zaka ci me za ka sha yaya za ka sha shi ya za ka ci shi sutura ya ake sa sutura wanda irin wuri za a zauna yaya ventilation iska take a wurin yaya bacci rubda ciki za a kwanta ko rigingine ko ta bangaren dama ko ta bangaren hagu duk annabi yana lura da wannan in ya zo tashi bacci alkafira ike kawai ya duro kulun kulkita koko yana da tsarin da yake farkawa da yadda yake tashi ya yake tafiya in ya zo zama ya yake yi fa'iza hasulat hazihi alal wajihil mu'tadil al-mula'im lil badani kana aqrab ila dawami siha wal afiya idan aka kula da wannan tsari na annabi sai zama jiki ya dimanta a kan siffa a lafiya da kuma ainihin kula da ita wa hinzi hawa himayoti ha da tsare ta da kuma lura da ita walan ma kana ilmu tubbi bi hadhihi almanzila fi alislam wa kana asdaquhu ma sahha ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya zama ilmin kula da lafiya yana da irin wannan matsayin a musulunci sannan kuma sai ka tuna amma mafi inganci shine abin da ya tabbata kawai ba kowace tarka-tarka aka ce likitanci ne daga annabi sai ka ɗauka ba don ka je ka karanta samra kandi abin laif littafin tambihul ghafilina a cikin shi akwai abubuwan nabawi amma akwai hadisan karya akwai hadisai mawdu'ai to wannan ba zai zama na annabi ba saboda akwai abubuwan da karya aka yi wa annabi don haka sai an samu ingantacce sai ce li'anna mufradat at nabawi تقع في القمة السابقة السامقة والذروة العالية والمقام الأسنى يتي سبو دكاغا لكتنشينا النبي صلى الله عليه وسلم شين لكتنشي ما في قولولوا ما في دوكاكا فهي تمتاز عن الطب البشري بأنها صادرة عن مشكات الوحي عند لكتنشين النبي يشا بمبان دنا غرغاجيا da kuma likitancin likitoci 'yan boko ko shine na annabi sallallahu alaihi wa sallama daga wahayi yake to malam dai ya yi bayanan nan masu tsawo waɗanda gaskiyar lamari kamar yadda na ce na so ne in cike mana kuma ainihin in tattauna mana in faɗakar da mu in wa'azantar da mu shi yasa zan tsaya a daidai wannan gabawar da in kana son jin cikakken bayanin wannan wuri da na karanta shi ka je ka samu cd ko kaset ko kuma dvd na atubbin na din nan wanda ainihin nake karanta a makarantar nan abinda da kaɗai nake so in jawo hankalin mu jama'a shine wannan addini namu na musulunci mu yi mishi tsayin daka sannan mu samar wa da kan mu tsari yadda wasu mu in sun tafi kaza wasu za su tafi kaza kada dukkanin mu zama sojoji kada dukkan mu zama custom officers dukkanin mu kan mu zama lakcarori kada dukkanin mu zama yan sanda wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafa Allah ya ce ba daidai bane mu'minai gaba ɗaya musulmi su zama sojoji a a samu wasu musulmi sojoji wasu kuma sai a sami su su je su koyi ilimi ba don koyi ba waɗancan sojoji in sun dawo rawar daji waɗannan zo su musu wa'azi don haka dole sai an samu aikin an raba shi amma yau kowane yaro sai ce shi abin da yake so so yake karatu a ɗauke shi aikin custom so yake karatu a ɗauke shi soja ko ɗan sanda a kai shi liberia ko sierra leone me yasa ya ga wani ya je ya dawo ya sai gida ya ga wani ya je ya dawo ya ƙara aure kawai abin da yake kallo kenan ba a kallon ilmomi a matsayin kare mutunci da kare mana daraja saboda haka jama'ar musulmi wannan yana daga cikin manufa ta farko manufa ta biyu kuma kasantuwar an kwana biyu ba a yi karatu ba na so ainihin faɗakar da mu zaburar da mu insha Allah ta'ala kuma in yi mana alƙawarin gobe akwai tafsirin alƙur'ani a wurin nan a inda za mu ci gaba da gandun tsaya Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya kare mu daga dukkan sharri damuna da Allah ya saukar mana Allah madaukakin sarki ba mu albarkarta hadarin da ke cikin ta na ruwan sama ko iska ko guguwa Allah ya kare al'ummar mu Allah ya albarkace mu da abin da zai saukar mana da shi sannan ya wanzan mana da shi a cikin ƙasa da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah